الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج تبت يا الله الصلاة ينتهي بعمل شوين ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa bai karatun daga littafin aqida ya arraziyai ne al'imam abu hatimin razi gangani da al'imam abu zura'atar razi muhammad ibn idris alhanzali nole akida ya zagu babannin zai gwarwa yiwu abdurrahman ibn abi hatim ko ji gani ako ebe na abu hatimin razi gani bi abu zura'atar razi zanaji wato adamini manwuci kun ilimi a hadisi jo ko ji gane ko adamini manwuci ko na shi da ilimin rijal ilimin na kadin hadisi a gaga ya mazaje a hadisi jo zane idan kibo zane idan mini abu da kuma salam ebo na abu suratar razin da limam abu hatimin razi zagu ba nake a eya gani a fiye jiki zo eh gani a fiye jika tu zo har tu babu na abu hatimin razi yi fobe da buliyani a bilo misra a fiye jika tu a jiye tsaji a fiye wayi kan yi kamar yadda ya kun ji ga yi kun kan kaku ne la kun kan ga ya la jiki ẹ̀láàjì eh, kàtù ìgidi pátá àfẹ́ ìdíkí o àfẹ́ ìlàgùntà ń lọba mọ́nà lọba mọ́nà lọba mọ́nà lọba mọ́nà lọba mọ́nà lọba mọ́nà ega shi nga ẹ̀láàdẹ fìtílà àti ẹ̀láàjì kí o àti ẹ̀láàjì kí o àti ẹ̀láàkáyẹn yo àti ade shi ka ce layi kalomi a gamin dabi a sha man dabo a fe ya yi kanci ta fe dikiyo a fe lo ba ma a fe da ji katu kami a ke a biya ma ji a ca biya le kan na wunji fa tari kan fe lafu a ci a gama a jiwo ko laji ganewa al'imamu abu hatimin razi wabi yana ci be jiganci nan wuce ufe jikatu fe wa ilimi fe wa ilimi fe wa ilimi ungole ugan ya shetalu ekwe ya sabunci kan gani uci fe beje bolo jaganci ka kunu fe beje bolo jana wa da yanu yanu ogun gaji bu fuji madanna litafi tsaba fi boye ilimi na juda da jinan jagwa sun kiyo ogwa sun mufun nan mun biya kyawun be katakweye takibu takinuwo wangwa soku nga soko wajen wula dacin lafiya to bu bata jan ilimi na wula wulu ya yi ya abdurrahman nan a ciya masa ko jibiyar soku sai budani soko de sai bulo mi gan na ke la yi shi ilimi na bata lugoshi na sai na transfer ya yi kuma ji gane ko nga mallawa ga dali tafi a jaru wata dili ya abdurrahman ibn abi hatim rafi alhanzali nga nga galwa nga baban ga baban ga baban ga nga mala ta to ilimi ya abu zura ta ga ga wade ilimi ya abu zura ki abu zura ga turu abdurrahman ibn abi hatim wa wade wato enin gwe wo biyo abun nan ko chile kemin na tuwa kemin na jima kemin na man wunde muhimmanci ya gi makanta nan a cinga ga ya gi makanta na yi zawo an gina is important ya manyan kaga gan ilimin na lawa transfer ya ya yi amma waga diyan un ji turu zanwacin wade je bai ni ba turu ya gi makanta wajen wade so have good time to give them best ndoko ndoko ndoko ndoko wajigani wene miwanga mbena wa maga jiga su kusa kwaya wa ilimi ke jiwa shiga batamin abdurrahman ibn abi hatim sai na wakatun lawa abdurrahman ga wanda ruwaya gobe din kashi musallam imam muhammad ibn hanbali e june ga abdullahi gani be june ga salihu ne sai na wawu kasu na gaidiyar ruwaya gobe kashi imam ahmad kankashin mun ciyar ruwayan musnadu la ju daga chabu habbe zama juba wuni jula wuni kola ko ne wa e bogo abdullahi dan ni best da daidai ga imam ahmad ibn hanbali ganin ibn manda a ti yá tó fẹ́ di family abọ́rẹ́ kàtí ìzọ aláwùjá yìí ngóòlé a ti yá gámọ́ sísílẹ̀ system kàtí ìjì fẹ́ di kí o ìfẹ́ dásán the same thing ga manji da kaka kai na ire jiki nan na jiji e yi ruwanci na kai cile man doci da zanda levu na man doci gin zagi ni ke ciu da jabo ilimi na mu da ni wani insha Allah ta sai no kokari mun ga Allah zai fata mun ga Allah gin zagi wuce ko laji ganewa imamu maliki ya e, gin zagi imamu maliki zama ne ga fati mutunan muwata imam maliki fitiwo aga igba muwata shi majalis ba ne imam maliki ya hukatan wani shi mu e e, ngole litafi a sun gwazon wa fek baka zawon ki magaji kuskure ma fi kuwa ga kuskure na wannan zai gangan zai yi defi yau mani wa alakatu wa yan kusa da shi ebe kaga wajen hacci an ga ilimin ilimin na amfani will be limited maso miye yi nan nole ko ban bi wato de wato no gani biyi wala won wuza amanu yo ebo no waga de ilimi wala wuza won de wala wuza won de wala wuza won de wala wuza ilimi ga atu adini maga ji lalace ngamala ni da ga sabi ji gali balle ga shahidu minkum alghaiba de ga da bonu ya zane jiki ana an da bwana nga ga zane ga je ilimi anu cha wa nu la su fiti bu to mu jikio fu za ru bi ko an yi ga ya zan do e ci ya bon zai pele na ga susu ma jiki an a de wa alaikum salam lafiya kalau e pele ni ga sun a jiki an ma de wa ya mun gane good rawal murji'atu ngo mini mine gana alimama Abu Zur'a tarazi da al Abu Hatim razi ganin aga wal murji'atu atun dullal murji shi en a shara magi. wal kadari ya dullal ya shi magi mun wa annal jahmiyya kufar kuma hakika jami'a shi kafiri wa annal rafi wa ammar dul rafadul islam da shi ma a musuncin yaya wal khawariju murrakun khawariji magnitu wa wa man za'ama zane magada gaga anna alquran makhluqun ga alquran ajali tujina fa huwa kafirun billahi alazim da naji kafirci be tuci kufran yankulu anil millati kafirci ne ga zawace millaye musulunci wani wa mashakka fi kufurihi zane magade shakka ya tiyan kafirci yanzu min man ya famu mini ya zai je ji fahimta ga nafa wa kafirun sai kafiri ma qala abu muhammad abu muhammad ganza ya abu muhammad abdurrahman ibn abi hatimi الرازي غيغي abu muhammad محمد nga tu abi ya kulu ni wani baba mi ga ganzi abi wucin abu hatimi ne babu na ko ga wa alamatu alil bidai alamai yan bidai shi alwaki atu fi alil asar a fi agi manya mutunci wa alamatu zanajikaci alamai zanajika jiman tasmiyatum ahli sunna hashawiya aka yi ahli sunna jaga hashawiya mana zanajika babu wannan jami'a kyawun so zanaji kai babu nan munafiki kenan ko yuriduna ibtal al-athar ene wane kiyo ala athar janyaya wa alamatu jami'a tasmiyatuhum ahli sunna mushabbiha alama ya jami'a jima afi ayi ahli sunna ga mushabbiha wa alamatu al-qadariyya tasmiyatum ahlus sunna mujabbira alama ya kadariya shi ma a fiye ahlus sunna shiga mujabbira wa alamatul murji'a alama ya murji'a shi ma tasmiyatum ahlus sunna mukhalifa aka yi ahlus sunna shiga mukhalifa zan hali banin wa nuksaniya wa alamatul rafida alama ya rafida shi ma tasmiyatum ahlus sunnati nasiba a fiye ahlus wa shiga nawasibu wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun wahid ade sunan ya ahlus sunna shi dan abun na sai sunan nike ce ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء وما يجنا قصنا لي بينهم قاكو يكيتين ذا نجونا قال أبو محمد أبو محمد قال معنى عبد الرحمن كنكو قال سميت أبي وأبا زرعة قال وانا باباوي بأبو زرعة الرازي يأمران بهجران آل زيي aja feji foro gan a bi zai ja fanya kpone wal bida'i wa mo a bi in bidiya ji wa yugalli zani fi zalika mai da ne tiya ci ago a da taglifi wa yunkirani wa kutub bi a amma in na ne za fi kalita fi amma ji ta ba fi bo aya ja fi bo hadisi ja fi bo asaru ma dabwa ne a asarin na asara dana wa yana hayani an mukhalatati an mujalasati alil kalami a me nan ne za da sai dungangani bai zai je ji ilmul kalami ne na wa nazari fi kutubil mutakallimina ko ya zufi da ci ni tafi mutakallima ya zafi yan bidiya ya zufi da ta fi wuce ci waya kula ne ajan ga la yuflihu sahibul sahibu kalamin abadan do na bai ji ilmul kalam na wa dike an wa kara jarabawa qala abu muhammad ibn abi hatim abu muhammad ibn abi hatim gato ina ga daga cabayin karatun ne habbi abu da ana fa wa bihi akulu so mi abdurrahman ibn abi hatim ne gori waya na biyaye na bihi Kulu na ga mi gan wa qala abu ali abu ali ibn hubaysh al-mukri abu ali al-mukri ngan so ma wabi akulu akida ngadana وقال شيخنا عبد ابن المظفر من يعني ابن المظفر نا وبه أقول كان يوم عكيدا غدنا قال شيخنا يعني المصنف وبه أقول كان يوم غاو يجيما غاو عكيدا غدنا يسو محمد طاهر عكيدا بما غادي كيو غدنا يسوكم يا تو sai su abdurrahman ibn wat abdurrahman ibn muhammad daga ya fuki daga dutsen kuran gwado ko hausa wato akida wasu radana wasu kun wa abubakar daga ya fuki daga boso akida wasu ma ngadana wasu kun yakubu ibn usman musa abu salama kin yawayo akida wasu radana ngole ko akida sunno ina ya akida wani gatiya ga fe jin laɓe laɓe iri na yin bidiya je jina mu kawo ga su ke ni wa ga o gabe so ko ka ku ne ba wanda wani akida uda ne bani ga wufe wo wa ga su to giwe zan do cha da su ga wani ta giwe sai ji e da mutu a ci da sakban mai cin gowar ka ba bai shi e kaku na ma da wani babu gaba fe ja ba ta gani gaba bin a wasu kai baba mi ga hanya ebe ẹni tó bàbá mi gan náà mọ̀mọ́ mi gan ẹ̀mí kákùnrin mi tó ń lága àti àwọn fẹ́ẹ́ kí ọ. mo fẹ́ gan ha a bá bò ní fo bẹ́ẹ̀ dẹ̀ wọlé àná fẹ́ gba lítà fihàn àkìrẹ́ àràzù ni ìnìyà yi yìí tí ó sọ náà ǹgọ́ tó wíì àkìrẹ́ àwọn gàdẹ náà ǹgọ́ mọ̀mọ́ wọn tó mọ̀ gan àkìrẹ́ àwọn gàdẹ náà ara àgàn fún ẹgbẹ́ wọn gàgà àkìrẹ́ àwọn gàdẹ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ náà wà lẹ̀ ó sì tọ́ wa. ṣíkẹ́ náà ẹjọ́ gàdẹ bá rudani àmọ́ kúnà àmọ̀jú náà rò dání ẹ̀ yana mai littafi sunna ya aqida shi nan unji kiyayen ajenun gbana ajenun da wa ilimin ajenun lauzan doro na murjiya gabe un gaji odi da agunbo awari ji gabe un gaji odi da agunbo mutazila abi un gaji odi da agunbo shi abi un gaji odi da agunbo un gaji odi da agunbo odi abe tun wa tu emi lalace shi'a gumi obo sunna gumi obo khariji gumi obo a gumi obo mu'tazila gumi obo sakpa sakpa ndo chigun yo nyagale chele to sufi zindi ku sakpa ndo chigun yo yo gumbo bi o bi la pata na ndine mo baba de shi nga wi ndine mo fu wa gumi dele ti ze rin dora ene da zalla ne ulahu zanda baka zan zalu ta masiba zo ci jo ta tun sa hmm. bismillah ga wal murji'atu atun dullal murji aji en a yo na jaji nan aga ga a zai o ga na shi ga etun da mini ya imani bua na alalima ki da sunna etun da mini ya imani allazina amanu wa amilu salihati wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum al imanu bid'un wa sab'una shuba imani da gola yi 70 tutu da latu ga ne la Allah ne jite ga at imatu al aza ani tariki wa legun lo ki abo da gan e ko mun gani murjiya ji ga imani biya mu kya ya ga daidai nono ya bana tuwatul asnu gan liya zadal ladina amanu imanan ma imanihim nan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda murji a shiga wa daga ga la ilaha illallah wa jani wa di bukata yin tuwa e ga na majiki a yan uji daidai buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata hadda karshe murji a shiga imani ya fasiki be imani ya jibrilu yiri niyo wali yazu billahi ngole ko ngalo ga wal murji'atu mubtaji'atun dullal ibn aga ga lan ya to akida murji'a shi ira ya jiki an ira ya ku adini yikini da musulunci jibiya ko mun gane a wariji mu ka ga dai wayi zaji kafiri zakim na yi ya ki zaji kafiri na ga wayi murji'a waga zamu to to biye ke irja wanda to ne ya cina wuki murji'a ji zo kuka kiji min aqida ya murji ajo mutya kila da sune ce ga murji ashi dullalo mutya noli so wake da jikiyo sawalo makanta ebu a jira da murji aji gala imam al-bukhari be kitabul iman gusa al-bukhari bore to imam muslim be kitabul kitabul iman gusa muslim al-imam al-baqi kan kalita kitabul imani al-imam abu bayda al-qasim ibn sallam in ka littafin kitabul iman wale ko al imamu sa'di al-bayan li shajaratil iman nun kan bata ya ciki bo a jirar murji a shiga boyo wal qadariya dullal qadariya jimagi sabana qadariya jiga su kwabe wagan ya jan sai bayanan wajinin ta Allah ma yakulu zalimuna uluwan kabira a kida ahli sunna su kwa jan lita yin dunda wallahu khalaqakum su kwa jan lita wa mata amaluna baytuna yelona Allahumma wale wunde mashi'a wa mata sha'una illa an ya sha Allah amma in doka ba lawul mahfuz bai ba hadisin ya wulu ma khalaqa Allahu al-qalam in na fa'alna Allahu ka li tujina al-qalam qala ma aktub ga kima ka kala aktub ma huwa kaimi da amil kiyamace ga kai na ji faruwa da fa'al kiyamin ko mun gani ba ta ne ga dai ma ji ba kadare wa annal jahmiya kufar kuma hakika jahmiya ji kafira ne la mutu jahamu safwanu nan no le zando na ga bidi tsogun adina ne mo bule so ko za na afeji masiba be bidi wuci mu tafe guna ja du bunu dirani ka kunu tsa bidiya hun wuci yen me na ja dikiyo a bayani ji hal tubabu na Khalid al-Qasri hunduzunan ja bunu Safwan abe gigun ga wuci ki fe promote na sukun afeji kiyo afe fire so mu ibn Abi Duat kakuna bidan bidiya wuce rai zamani imam Ahmad ibn Hanbali nan imam amadu ibn Hanbali mai Muhammad ibn Nuhu ya ku kiyo a ku yiki na jibe kiyo a cikin gun bidiya wuce kakuna wuce bi da Bishir bin Giyas al siji a cibe bi nan Usman ibn Sayyid mai so ko ji lafi jafe dike a fe fayin bidiya nan za wuce ji a fe ji nan kakuna ibn Fori ki gani be abu hasan al-ashari ji abiyo tsa ga jigi jigin doci yadda yajo nan sa ko al-imam abul hasan al-barbahari sa ko aji lafi jo afe ji kiyo afe ji ba gangani be e gade dede nan za hunci ji a tsaye ne ku yo ko ka kuna ji taqiyu subuki ji ahibe fi jo a tebe tu e eh, ga ya shara shi ga yin bidiya wuce yusu mana sakwa kijon sakwa ibn taymiya shi ga ibn qayyim shi ga ibn na hadi lafi jo ne fiye jike ne fiye rududu ya nasiba nan da wuce fiye jinin ka kuna zaini da halani shi a shi bai shi a shi bai jiki nan a shi be gaggade shi shi adini wannan sọkwa gi makanta be ya gyan aluwa bu lafi jo ne fiye jike ne fiye fayan bidiya na da wuce fiye jinin yusuf na bayani na kashe wa zula haƙƙi nan kakunan kuna mun bega ga dedeji nan ko ji gani ko shaji ne wani sokwa kwa mahmudu shukuri al'alusi ladabu na jiki nan na lo na lo shuwa za mu shi bata daga cabo habbe zo bayan muhammad ibn alawi al-maliki kakunan kuna mun bega ga shi shaji na ni muhammadu wannan sokwa salihu ali sheikh ji ladabu na jiki nan na ji rududu nan azi mafayi munarodun ala kitab mafayi mu yajibu an saha shayin inda ne Muhammadu Zahid al-Kausari Muhammadu Zahid al-Kausari ka kuna mun bishi shi mun ji fiye promote akida ya jami'a a jami'a ash'ariyanci mutazilanci madarasa yan alu rayi mun ji fiye promote yan ji fiye gima ya suna bai mai hadisi shi mutunci nan ngo ji gane ko alhamdulillah soko Abdulrahman abdurrahman almuallimi alyamani la da dikino na fayu mu ci ji koncewa fitina mu shino so wale ga ci ne ile musulunci ko wato Soko Eluji na kai daga so gun duni bo shi daga mana sun ta nabi insha Allah ta'ala so ga zalla bi da dogan na to dai ga mana ngo ji gane ko ebogo waga awu musulunci ke mina musulunci yi na. waji wuce so amma wadda shi wala ofe ole gan wadda ya gama nan wati sozun don lamarin zando ma da ta wallahi gama nan kawun gaji fosa ko gaza labe ne ga ɗewa ga yin na shi ɓaruwa wa bayani wujen ya zashi ko mun gane jami'a shi zishi jami'a shi a ga sako inda suna sha alhalimatu ya ce wani lalasa ma'ul husna fad'uhu biha a ga so ya ce gaga sai ci maga wa kallama Allah Musa taklima jami'a ji a ga sai ci da sifatu ja ngo ji ganya ko jami'a ji maga yana ya alimanu na almarifatu wali ne bata ngala ce ga wannan jami'a ku faro wa amar rafida amar rafida shi rafadul islam a musulunci reject rafida shi gai ga sahabi ji aje kafira lalima su kai daji da sahabi ji la kadar Allahu. anil mu'minin ne yuri bai wani kata ta shajara rafida ji a gai ga gana na ishe ya ce dawali ya zu billahi alalima tuita na na yi wagwa ko rafida ji a gai ga alquran gumiyan alalima Allah subhanahu wa ta'ala gan inna na nazalna zikira wa inna lahu lahafizun rafida ji a gai ga imamu aide fa lagan annabawa sho ko ji gani akai ga imamu ai dai fa la gan annabawa sho alali mutu yake lati na gan ulai kama ladina an amalla alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihin rafida shi a ga ga gai ga alu sunna shi wa sha alalli alali mutu yake lati na gan wa tul mu'minan mutamidan fa jaza wuja na khalidan fi ghadib allah alaihi wa la'anahu rafida shi a ga ga imamu a ga ga madiyan ba ga tiya wa biya sai na bakar bai umaru wa da kabar aji dinan cakiya na na aisha jadiyo wali ya zubi lai rafi da shi a ga ga ma madiyan ba ga ciyan wa da kabar ga masallacin kaba bi makiya masjid na bawuyin dole zane shi jin zane shi ne patin da gayi zujo rafi da shi rafi da shi man yi zane shi aja fe ju zeda ta jikane karbala no jikana on ti gayi lazo turbo to ta kunyi pa kunyi noci batar rafida shiga jin nan wal khawar ngoli rafida ne ji mangoli gula ke shi ya shiga don nan yore ko jiga na ko ngo be ogen yo tiga be bai kan to an bibin tarkace dan ce de to dan wato lamare shi aji akida sakpa sakpa sakwa kamar fitacin go wuji ga sahabi kawai kuyo Allah alim wal khawariji murrakun khawariji magitu awaji aji kiyo agitu ya buna ne ga awaji ya murku na mine dini kama muku sa minan ramiya a fe gitu gwa dini kem ne kpawon gitu nce gwatanci gana khawariji shi ewu musulmi shi ebuna buna ne ga yaktulu na alal islam ewu musulmi shi awaji shi e lazai je jibuta kutina lugwa ya na alal awsan awaji shi a sai ba alkur'anu amma a fahimta yana alkur'anu ya gana ya ƙara'unar alkur'an la yi jawuzu hanajirahum alaikun salam a wariji shi zai shiga ya doci cina a jafe ja tuma didi irke mina ga zamani nabi ya gayi dil ya muhammad fa na kalabta dil a ga annabi wa gaje jadalci annabi wani adalci ni a wariji ga jafe ke je doci tuma gan a ga yake min yi yina hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah awariji shi a gajan felo ba zai ji musulmi na ta jan zamu ci yi kafiro ilike na wariji lo ba sayyidina ali a cikin sayyidina ali lailam ta data ke marjal fi kitabillah igowu awariji shi a ga labi ce ji musulmi ya ce da ba su mun ajan ga kiyo e je musulmi ya je je ahluha Za mu zamani sai na ali a ga ga azuye shi nan da yafi kwata na aja zalimi nan a ga azuya ila ya za jibala a dada abazu a wariji shi a ga ga yin na zafo a ga yi kafira ta ke ya zaun ke laja lalle a ci gugu kem na wa abla ibn khabbab a ta to yi yuwu nan nan mai inu mai bin wa a ke ba kula a ke to gidan ba kubo na a wariji ga je yi lucin a wariji shi ngole ko a fe ne za kirki wa ta to za da a ji damuwa bai gaya ka yahudi fe yi gwagan a ji ya cinga a gangar sa kogo yana adu minal mushriki na sajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah amma da fe dawo za ki a fe da fe dawo biyo a fe dawo za kirki mai ci fe dawo musulmi ji no ko a ji ga ke da ji mitin so ya da za ka zabe za ka zabe yiwo nga ji plan ya ga abu musa shari gani be amr ibn asi gan gani be muawiya je ko gani be sayyidina ali aga ji kiyo aga execute aga wu awari ji ge shi a fe na zafo indi ne mo fo ebu kuti gbe lanu ta awari ji ngo ngo do o ga gba tari agan ga umar na abdul aziz ji ande ko tashi amma to a wari ji gogo burbu na abdulaziz amma a ji to sun a shiri ja ku burbu na abdulaziz cha yi ha ya so ga za ga ja dal ce ya so mai da ji ga mi ji adal ci kashin wujin zalin ka wujin a gan zai ji mulki kami wani dide a jo mai e bulana e e ya marubin abdulaziz gan yele eh, eh, firawuna musulmi kan kafira ga kafirin wato yabu lana na ni a ga na firawun daga na rabu kuma lalawun la ga malim tulakum ilahin gari kaza kaza kaza kaza yabu la na kiwa zai shi mashi hunzu a mai musulmi a mai risala malutu a musulmi ke buna ji zane shi kwaci bikin da shi ne ga wani dole lana kya a shi shi a gan umar bin abdulaziz mini yana ya e ji e shi dambo za mu ci ji mulki kewe ngwe wo labara o ji na zalunci na ji na uji zalunci wuce adalci ga shi na ji ajiya nan adalci wuce ake na ji alaka zan na nan wulaki wuce ka to kewa gan wato wudula za ci ji clear a tato zuriya wula ta yawo nga ke so. nga zai lo kun jawari ji ba ta ga lokun na rawana ari zai lo na amadi zai jilo an ye majin bara a bedo shiya bago wato waga waga waga a fedo bi awari ji shi wa de limi kuranu wa de limi sunna go ji ga na ko wace ke je wace ke nwaye wace ake de limi akila be firakwi kacha to na ji dalili a guga ji kiyo ajin gan a zagu ba wani na dai murfin abdulaziz tun ga da ya bi a edo shi caji nan murfin abdulaziz fiye la'anu sayan kauyen da fiye la'a zai ni nawa ji gane ko fiye la'anu sayan gubajin da cewa jikin wọn da wani yanu ti gajen zai ni a ce bada sun jama'a aje su bai haɗi biya ce mulki ya cewa zama ko mun gane wani hadisi baki ya tun insha Allah ISIS jama'atul nusra jama'atul inqazi jama'atul musulmina a jama'atul islamiyya jama'atul jihad jeshiyar muk isil boko haram jama'atul al-sunnati lidawati wal qital jama'atul al-sunnati taliban daesh bata awarij be fululu so ga ga ga wal khawarij murraf ga fili ga mu jihadi kiyo a biya ba no ci ba mu jama'a ne shi bokani lenin a ci ga jama'a dar salami nan mini ki ba to nan mini ya awari ya ba to nan muhammad yusuf ji awari ji ga to imo eh shekau ji awari ji ga to imo mamman nuru ji awari ji ga to mu? ngoji an ko sashi ya ji hadi je to a kida an ci zumaci mashi bidiyo bin awari ji ga to mu ayi mu liballiga shahidu minkum alghaib wa man za'ama anna alqur'ana makhluqun zani ga daga ga ciga alqur'anu ajin halitta wujina fa huwa kafirun billahi alazim zanaji kafirci be sokoi kafirci na yankulu anil millati ngaza na wazu musulunci wona wa man shakka fi kufri zani maga da shakka yake kafirci ubo mimman ya famu mine zai je ji fahimta ga wani fa huwa kafirun zani kiyo anai kafiri wani alukura mai gayan ci? ko ya gayan tuyici ma jin halittu jalala wal halku wal amur ngo da nga da shekka ya cin kafiri da nan mini ya zai yi jin fahimta nan a shan ga wani za nwa ci bai da shekka ya ci ba amma nga ji fahimta yin gamin za nwa ci da wa mitattu jami'a jama da ilimin nga malla ibnu taymiya kun ga sashen bidiya kun ga gairi ne ga nan ga ga ga kafiri amma ye unga ga yi kafiriya a kila unga ya bane ya kpe ba na ya ganne da na ya kpe implication yawa ya maƙe dalili ne lawo guji ki ana yan wali aluzu bil jali ga dano imam ahmad bin hanbali ya bani labas shi ne fe ji dawa ne a ga ma maluku a fe ji to dawa shi khalqul qur'ani zan do na maga alqur'ani wuji makhluka na akiya za won cinwo kwa gu sun kwa gu ya kashi kwa gu wo kadan no le ko a ti egun kun ga ndo room shi room ga zan wo ti won wushi a ga zan ga ma makhluka na a ga za won cinwo amma zai ga ga alkurani kalamu la ga ma khuluqu na rumu ja ta lobi ya gwa annabi na ngo go ga masiba na kwani na ma ga irin na to sai imam Muhammad ga ga amirul mu'minin kilo imam Muhammad go ga man ga ji sunna ka ta wuji ga je je unje ji kiyo unje e zuru ji ga imam Muhammad fe ba e, e ba go go ja sai ce kufu ce za papa pa e kufu no ira wọ́n di kí ọ wọ́n di ọ ṣe dì wọ́n lánàá ṣiṣì nǹkan kúfùrù náà ńgbọ́n bí ó kúfùrù tí tí èmi nìyó ọ̀tà nígbàtà ní káfìrí ogé ní ṣẹ́kẹ́ tí tí wọ́n tó káyẹ káfìrí dànù ogé ṣẹ́kẹ́ tí káfìrí dànù tó káyẹ káfìrí ńgbà tí àgọ́ ji bada a ga ba aljanna na za su ba da na kai wale ga inji a zaɓi wata bai ta alonzo wun gajin aki da nan ɗaya ban nan wuce le ga kai da ji ba da ba da nan eh don't don't it as anything ga gaza shi a ɓata fino wale ga is okay what only e gravity ndora ta ba kiwo a wunde ilimi a wunde zabi amase oga ga waji sunna wo ma wo ma sai zabi amase wo ma da wa ilimi a akida wariji gandan o ko laji ganewa so iguja wannan wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk